Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda ku sani. mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shata mai albarka. Sana wannan shiri na mai albarka daga tashar Mahadi Tech. Darasin mu ne zan nuna muku wani application mai abin mamaki wanda in dai kana amfani da wayar Android wannan application din zai burge ka. To amma kafin nuna muku wannan application din da Allah ya da wannan shine ka na farko wannan tashar ta da Allah na roƙon alfarma da ka danna mun subscribe sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa inda zaka rinka samun sabbin shirye-shirye na da zaran na saki. Ku biyo mu ku sha kallo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda nace zan nuna muku wani application mai abun mamaki to abu na farko da zaka fara yi bari mu shiga cikin Play Store sai ne muku bayanin abin da wannan manhaja take so da dama wayoyin mu suna cika idan wayoyin mu suka cika sai mu rasa mai da me da me zamu goge ko kuma mu rasa menene yake da nauyi akan wayar mu wanda idan muka goge wayar mu za ta yi daɗi ta rage nauyi to da yawa mutane abin ne yana damun su ko kuma misali wayarka da akwai abubuwa da dama amma baka san wanne ya kamata ka goge ba ko kuma baka san ina za ka shiga ka lalubo wannan abin mai nauyi ka goge ba yanzu bari misali mu fara ɗauko manhajar ku gani to ita wannan manhajar za ta nuna maka duk wani abu mai nauyi akan wayar ka wanne ne za ka goge sai ka zaɓa ka goge shi yanzu misali kun ga sunan manhajar big file big file kun ga ka big file locator abinda ake nufi da locator ta kai ka gurin da wasu abubuwan ka suke da nauyi yanzu idan ka duba review dinsa mutum 510 sun yi review dan shekara uku abinda ya sama zai iya downloading yanzu mutum 100 sun yi downloading dinsa abinda ya sama to ni na riga na yi downloading na yi installing kai da baka yi downloading kan installing ba sai ka zo ka yi downloading ka installing to yanzu me sai mu zo sai mu danna open haka muna danna open haka manhajar nan za ta bude sai mu jira tana nuna mana za ta tambayi permission sai mu danna haka haka allow yauwa to kun gani mai big file locator oh, hash of result of misali a nan gurin kana da abu mai nauyi wannan nauyin iya nauyin abu ne misali bidiyo ne mai nauyin wannan mb 20 megabyte 20 akwai kuma wanda zaka tarar da su masu nauyin megabyte 30 wasu waye waye to amma me ya danganta idan yanzu ka zaɓi karami a nan gurin zai ɗauke mu lokaci da yawa kafin ya nuna mana wannan saboda idan yanzu ka ɗauki 21 duk wani abu da yake ɗauke da nauyi 21 mb 21 shi zai nuna maka to kuma kaga wannan zai fi ɗaukar lokaci to amma mai tun da so kake misali ka tamu space akan wayarka memorin wayarka ya zama ya karu sai ka fara daga manya-manya misali sai mu je mu nemo 70 ko 75 ko 70 da wani abu misali haka yanzu bari zo in kai shi mb 70 misali bari in yi kasa in kai shi 70 misali ga 75 bari in kai shi 75 nauyi to wannan duk wani abu mai nauyi 75 mb akan wayata shi zai nuna min sai na rage duk wani abu mai nauyi ya danganta da girman sa zaka iya karawa ka je can kasa ka sa manya to amma mai ni zan fara da mai nauyi 75 sai ya nemo min duk wani abu da ya kunshi nauyin sa ya kai MB 75 akan wayata sai na goge yanda me zan samu space akan wayata saboda mutane da dama wayoyin su kawai sai ga sun nuna musu sun cika sun cika amma sun rasa me da me da me za su goge kuma za su ga kan cewa ga wasu abubuwan suna da mahimmanci to wannan abin zai haɗe maka duk wani abu da yake da nauyi akan wayar a jibilance kawai sai ka zaɓa duk zai haɗe maka su guri ɗaya ba tare da ka je kana ta bincike a wani guri sannan ka goge wannan ka koma can ka koma can ba kawai shi zai nuna maka su su a dunkule yanzu tunda na sa 75 duk wani abu mai nauyi mb 75 zai nuna min shi sai in danna mai sai in danna start yanzu na danna start kun gani yana processing kun gani yana duba kan wayata akwai abubuwa mai dubu biyu da wani abu yana ta dubawa to duk wani abu da yake da nauyi 75 mb sa ya kai nauyin sa ya kai 75 mb na storage to zai nuna min shi sai in goge yanzu bari ya gama ya gama analyzing wayar gaba ɗaya kun gani yana ta yi zai nemo min duka abubuwan na kan wayata masu nauyi manya da suka kai daga kan 75 abin da ya sama shi zai nuna min bari ku gani ya gama yan wayar ta ce akwai abubuwa da yawa shi sa kuka ga tana dan yin slow hmm, abin bai gama da wuri ba ku dan yi haƙuri nauyi ne da shi dai haka shi yasa kuka ga amma yanzu zai gama in Allah yarda gashi nan dai yana ta yi yauwa to kun gani yana gama kun ga abin da zai nuna min duka wayannan su ne abubuwan da suke da nauyi akan wayata kun ga wani yan binsa 600 da wani abu dama daga kan 75 abin da ya sama kun ga nauyin wannan kenan yanzu ga sunan da yawa abubuwa wasu ma ban san menene ba kun gan su to sai ka je sai ka zaba akan wayar ka sai ka goge wanne ne ya fi ja maka nauyi wanda baka so yanzu misali sai ya kasance a cikin wayan abubuwan da ya analyzing ya duba wannan ban ma san menene ba misali to yana da nauyi sosai ina so na samu space akan wayata kawai sai yanzu mai sai in danna akan sa haka kawai kana dannawa haka zai ce ma za ka iya dannawa ka bude ka kalli menene kafin ka goge to amma saboda ba mu da lokacin tsayawa mu bude sai eh, shi sa ba mu yi wannan ba kun ga nauyin sa 660 mb ne da shi ma nauyinsa to zaka samu wannan yawan wannan space din akan wayarka in kana so ka goge misali ni zan goge kawai sai in danna delete ina danna delete suna tambaya ta shin na shaida zan goge wannan abu kawai sai yanzu sai in danna delete to haka zan iya bibbi in ta goge duk abin da na san ba zan yi amfani da shi ba to idan kai wannan zaka samu space akan wayarka kuma zai hade maka duk abubuwan da suke da nauyi akan wayarka daga kan mb 75 abin da ya sama kun gani a nan gurin ga nan duk za ka gansu kawai sai ka je sai ka goge duk abin da ga dama yanzu ga wannan misali zan goge sai shi ma sai in danna ba sai na je na shiga wayata ina ta bincike ina ta neman abu mai nauyi in shiga cikin hoto in rage in shiga waye in rage ba to wannan kawai za ta hada maka duk wani abu mai nauyi akan wayarka sai ka zaba ka goge yanda za ka samu space akan wayarka to jama'a da fatan kun ji daɗin abin da na koyar guraren da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita da Allah ka danna mun subscribe sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa yanda zaka dinga samun sabbin shirye-shirye na da zaran na saki nagode